ga watan rabi'un al-awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ishirin da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya a wannan masallacin masallacin al-mughira bin radiyallahu anhu inda muke karatu littafin muna tauhidi kitabu tauhidi وإثبات صفات الرب عز وجل لا شيخ مالمي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله تعالى idan muna bi da karatun cikin kitabu tafsiri mun shiga babi na hudu ko na biyar babin da malam ya bijiro muna hadisin inna Allah khalaqa adama ala surati Wani hadisi wajen kokarin mu gano fassararsa da ingancinsa wannan shi jamu bayan mun gama wannan babu cikin kitabu tauhidi muka dan tsakuro wannan littafi mai bayani kan wannan hadisi wannan mun karatu cikin kusan biyu cikin wannan littafi yau za mu tashi karatu na uku a ciki za mu dan ta yori bas kaɗan a duba shafi na ɗari da ishirin da uku shafi na ɗari ishirin da uku sai a diba shekara ta ƙasa wasan rahal ahmad don nan ya fi zama gaɓa sai mu tashi sai mu tashi daga nan abinda dai kar a manta ana magana kan zamiri wanda a cikin suratihi kauli na farko da muka ambata kaulin da cewa damirin nan suratihi yana komawa ala ghairi Allah ta'ala ba ga Allah komawa ba yana komawa gawa a hadithin idza qatal ahadukum da hadithin idza daraba ahadukum Hadithin idan ɗayan ku ya bugi dan uwansa ko idan ɗayan ku zai zagi dan uwansa kai ya zagi huska ko kai ya bugi huska suka ce to a wannan hadithin lamirin dan nahi yana komawa shi ga wanda za a buga ko wanda za a zaga ɗayan ƙaunin suka ce to kuma a hadithin da إن الله خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعا wanda ba a gabato da cewa idan wani zai bugu ba ko idan wani zai zagi a haka dai hadisin ya fara nan babu maganan madarubu ko makatuwa mashhuru suka ce shi ma na yarjiu ala ghairillahi ne zai koma suka ce yarjiu ala adam kenan inna Allah khalaqa surati idan alaqa adam ala surati adam wannan ɗayan kaulin kenan wanda a kula sosai kauli guda ne أما زي رصاديو سبوا لحدستان فتاين قولي نبيو شين آآ آه كلمة كوكو لمير زي ينا كوما وعلى الله تعالى وانا انقبت اتمكي تشي دكا حدستان إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته لحديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته da riwayat wala yaqulu kabbaha Allah qabbaha Allah wajhaka man ashba haka. duka da hadisin kuma wanda ya fara inna Allah khalaqa adam ala suratihi duka ne yin bidin nan cikin suratihi ulu ala Allah ta'ala to kan wannan muke gabat da kuma muna jero da sun ka tafi kan wannan kauli kama kama daga ita qabla rahawayi da Imam Ahmad رحمه الله تعالى كما لوكا تند سنة ردي على من خالف هذا هذا القول فزمان الزاب هذا وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كوك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وصرح الإمام أحمد رحمه الله بأن القول بإعارة الضمير على آدم أو على الرجل المضرور قول الجهمية فقال رحمه الله من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي وأي صورة لآدم قبل أن يخلق قبل أن يخلقه قبل أن يخلقه وصرح الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أحمد الله يجيك أنسى يا هتو كامرة ما ماذا إشارة با كوكو دقيحة يكون أبو كارة صرحة ya fito karara bi annal qawla cewa zancen da ka cewa bi adati bamiri ala adam a mai da dalili a ce yana koma ga adam aw alal al mabrub ko ya koma a qala rajul al ko ya koma akan mutumin da za a buga ko an ka buga ala adam a hadisin wanda ya fara da inna allaha khalaqa adam ala suratihi tuluhu 60 zara'an wanda babu wani mutum da an ka ambata su suka ce udu ala adam cewa haka ko kuma idza daraba ahadukum wala falyastani bil wajha cewa fa inna Allah khalaqa adama ala surati ar-rajul al-madrubi cewa al-madrubi Imam Ahmad karara bai kasa a gwiwa ba bai lungu ba ya sarraha cewa wannan kauli kaulin jahiliya kaulin jahiliya na kaga kenan ko da wani ya faɗi daga cikin ahadus sunna a fahimta Imam Ahmad to kila dai ya faɗi kauli wanda ya muwafaka da jahiliya ko da dai shi ba jahiliyun bane an samu matsala a wurin ina fata a fahimta faqala rahimahullah imam ahad da kai ne yace ga kalimar da ya amfani da ita yace man qala inna allaha khalaqa adama ala surati adam fa huwa jahmi wanda yace Allah ya halicci Adamu akan sura ta shi Adam din to jahaniyun na yace wani surati ne Adam qabla an yakhluqahu wace sura ga Adam kama halittai inda ma yana da wata sura a sai ce an halitta shi Adam akan sura ce da an ka sani ko sabai da ita da an ka halitta shi to ya aka aka halitta da sura ce wace sura an garai kamu a yi shi har a ce an halitta akan sura in ji Imam Ahmad Ibn Baffa a cikin Ibana ga sunan yayi taharij wanda suka rubuto shi ƙari kan wannan magana wa qala Abdullah wa qala Abdullah ibn al-Imam Ahmad qala rajul إن فلانا يقول في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته فقال على صورة الرجل قال أبي كذب هذا هذا قول الجهمية وأي, وأي فائدة في هذا وقال عبد الله بن الإمام أحمد عبد الله بن الإمام أحمد في إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ɗansa ne abu abdurrahman abdullahi ibn al imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani al-marwazi al-imam al-hafiz an-naqid al-muhaddith to shi wani abdullahi ibn imam ahmad rahimahullah qala yace shi ka bamu labari yace qala rajulun li abi wata rana wani mutum ya ce mahaifina ina zaune gune sai ne ji wani yayi tambaya yace masa ala gafarta malam إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wani mutum in inna fulani sai ambaci suna ne wani yana cewa game da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inda annabi ka cewa inna Allah khalaqa adama ala suratihi to shi mutumin cewa yake fassara wai faqala cewa ala suratir rajul haka ya fassara akan sura wannan mutumin da za a buga ko da za a zaga rajuli bi din nan yace yahudu ila rajuli yana cewa haka kala abi sai na ji babana ya ce imam muhammad, eh Allah ka cewa sai ce sai na ji babana ya ce kaza ba haza wanda ya faɗa wannan magana ya yi ƙarya haza qaulul jahamiyya wannan qaulul ya wala wa ayu fa'idatin fi hada to ni a fa'ida cikin wannan wannan fassara ina fa'ida abin da aka san hadisi ya karanta ina ka same ta wannan mutila ba zai fito kwari kwari sai mun karasa bayani a gaba zaka ji me fa'ida cewa fa inna Allah khalaqa Adam ala suratihi ka kula ni aka wa gudu shi yasa an kace haka nan kila fahimta kana yi hanzari ba gudu ba ai ana kokarin a nuna ma cewa kakka buji huskar don wata siffat huskar ko kakka buji mutuna a huskar ko kakka buji don siffat huskar tana da wani huska ko ko sura ta musamman shi aka sun a ce ko ta musamman wanda ka hana abu geta ko ka hana a zage ta ko haka ba ta in ce dalilin kuma Allah ya halicci Adam alayhi salam akan wannan huskar ai baka kawo wani abu wanda ka hana abugun huskar ba kila ban ba sanya ko an gane sai in naci sai in naci in har ya zan huskar to to ina za ka bugu kenan tun baka bugi huskar ba ina za ka bugu za a ce shi na kai gabai ko kuwa haka ba ko ka buɗi kai ne ko ka shure da ƙafa to su waɗannan akan siffawa an ka halice su ala suratiwa in ka ce illa don kada a buɗi huska su an halitta shi wannan mutum ne da za a gaba huska su akan huska adam ko to sai a ce to to shi ƙafa ce da hannu ne da ni akan sura wa an ka halice ta ai duka halitta mutum kai dai mutum akan sura adam an ka halice ka ko ku a ce shi adam akan suwa ka an ka halice ta kila an fahimta babu fa'ida cikin wannan magana sannan abu na biyu abin da malam ka kokarin ya ce shin kamanta aka kai din da yake kai da kake ko jika ko taɓa kunne kai affaru kai aka kamanta da asalu ko asalu aka kamanta da kai cewa yi adamu ya yi kama da kai ko kai kai kama da adam a in ana son wata fa'ida wata in ilmiya ta fito da aka kamanta wani da wani kai aka cewa kai kama da adamu to shi an kai adamu ya kama da kai ina hikima. ni aka sa a hitar ha a kamanta uba da ɗa ai ce aka yi ɗan ga ya kama da uba ne ba ce aka uban ga ya kama da ɗa ne ba an fahimta wannan ta ce in mun kai ta hari wanda za mu kawo illa wa abin da malaka imam Muhammad in an ka fassara ta da rajulu an ta hikima biyar ciki na cewa akan mutum wannan za mu ga Allah su يكفي وأي فائدة في هذا وممن قال بهذا القول أيضا الآجري رحمه الله فقد عقد بابا فقد عقد بابا بعنوان الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف ثم ساق هذا الحديث بطرق متعددة ثم قال هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها ولا يقال فيها كيف ولما بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر وممن قال بهذا القول daga cikin waɗanda sun ka tafi kan wannan kauli suka wannan kauli na cewa damirin na suratihi ya'udu ala Allah ta'ala kuma a bashi haka nan ba a cewa ala rajuli ba a cewa ala adam cikin sun ka tafi wannan kauli aidan kuma al-ajuri imamul ajuri gashi na mare ambata shi al-imamul muhaddithu الفقيه الشافعي أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجوري البغدادي كان عالما عابدا صاحب سنة واتباع تشوان با الله فقد أقاد بابا يا كل باب قداس كتم بعنوان كعنوان باب شكلتها الشريعة الشريعة يا شيء أنا آجوري ما بالآجوري الشريعة دامت الشريعة dama istilahi na nama nama aqida ko su ce at-tauhid ko su ce aqidatu salaf ko su ce aqidatu ahli sunnah wal jamaa ko su ce al-usul ko ce usuluddin ko su ce ash-shari'a duk wanda suka ka ce aqida suka ne to littafi ne na aqida yayi suna sharia a fahimci wannan to a sharia ya kulla bade yayi bade bi'unwan ga tarjama ko adireshin bade الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف haka a kurwanan bajin a yi imani da cewa Allah azza wa jal ya halitta Adama ala surati ka a yaya bila kai sun masafa hadal haditha sannan gargado mana wannan hadisi bi turuqin hanyoyi daban-daban don da gane hadisin ya tabbata sun qala da ya gama kakkawo dukkan hanyoyin hadisin sai ya ta'aliki ya ce ya ce hadihi waɗannan abubuwa da man kawai hadisan nan min as-sunan allati yajibu 'ala al-muslimina al-iman biha suna daga cikin sunnoni tabbatattu da suka wajaba akan musulmi gaba ɗaya su imani da su wala yuqalu fiha kar a ce in ka kawo su a ce kaifa yaya yaya Allah ya yi kama ko ko ya Allah halitta Adam ala suratihi sai an baka kaifiya babu kaifiya walima ko ko don ni annabi ya ce haka ko ko don ni an ka ce haka ko Mista an ka ce haka ko ta yaya a'a bal bari bakarin wannan ba haka za a ce ba tustaqbal za a karɓi waɗannan hadisai waɗannan sunnoni bittaslimi wa tasdiq da miƙa wuya da gaggatawa wa tarkin nazar da barin ina gani ina ganin kaza na, kila kaza na, kila kaza kila kaza kila don kaza an kai kaza ko kaza an tsuntsun bitasdiq wa taslim wannan shi alƙaulin wa imam al-ajuri wa aidan qala wa aidan qala bi hadha al-qawl ibn qutayba wa abu ya'la al-farra وأبو إسماعيل الهروي فقد عقد بابا بعنوان إثبات الصورة له عز وجل ثم ساق تحته حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورته وأيضا بقول كاري قال بهذا القول ابن قتيبة ابن قتيبة شيء ما يقول أن القول أتكن للتاهن فالتأويل مختلف الحديث ابن قتيبة يا كاو hadisan da aka كما kamar sun ci karo da a sunna ko a aya to ya aka fassara su to sai ka kawo duk irin waɗannan hadisai karkato su yasa su wannan wurin sunan littafin ta'awilu mukhtalaf al-hadith yana nan kasuwa mujalladi ina jan huduna bai wuce haka ba duk da ana hada shi biyu uku biyu uku amma hudu ne ko kuma fiye da haka ga daidai da wada aka yi kan to ina ko ta bai ambaci haka nan ɗaya na daga cikin ahlus sunna wa abu ya al-farra shi ma ya ambaci haka nan cikin littafin sa ibdal ta'awilat shi ma ya ambaci haka nan ya tafi kan wannan kauli na cewa a batta haka nan inna Allah khalaqa adama ala suratihi dalilin na ya'udu ala Allah ta'ala wa Abu Isma'il al-Harawi shi ma ya tafi kan haka nan Abu Isma'il al-Harawi شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي الصوفي الحافظ أحد الأعلام da shi ya ambaci haka ne shi kana jazi'an fi a'yanil mubtadi'a ya kasance wani wato turke na ko kuwa wani katon iske mai tsone idanun ɗan bid'a jaga wa saifan alal jahaniya takobi na akan jahaniya mm. eh to shi ya shi ma ta kan haka waɗannan malamai duka ga sun waɗe haka sai ce to Isma'il al-Harawi dan ga faqada qada baban bi'wa shi karan kansa ya kulla wani babi ga wani ambaci babin cewa isbatu surati lahu azza wa jalla tabbatan ma Allah yana da sura ina jin ai mun ce khattabi can karatun da muka yi na satin da ya gabata ya ce li anna li anna Allah laysa lahu sura ko ya koyi ma Allah sura wannan santsina da ya fada Allah yana da sura sai dai ba kamar ta kowa ba kamar ta ba ba sura Allah sai ta shi taliku bi jalalihi ta'ala to dai an bata haka nan thumma saqata hatahu karkashin wannan baje sai gargado hadisa ali huraira khalaqa Allahu adama ala suratihi وكذا وكذا قيام وكذا قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني والشيخ عبد الله أبو بطين وعبد العزيز ابن باز ومحمد العثيمين عليهم رحمة الله ba waɗancan da mun ka ambata ba yo kasa kwarai akwai wanda aka ce mu qiwamus sunna turkin sunna jimshikin sunna isma'ilu taymi al shi ma ya tafi kan wannan ƙaurin. na cewa surati ya yaudu ala Allah ta'ala wa shaykh Abdullahi Abu Bakr shi ma ta kan wannan kauli shi na Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abdul Aziz al-Aizi al-Mulaqqa bi Abi Bakr shi ma mutuna na cikin manya manya malama aqida kwarai da gaske wa Abdullahi wa Abdul Aziz ibn Baz da Abdullahi ibn Abdul Aziz ibn Baz wannan ne sananne wa muftin am na mamlakatul arabiyyah saudiyya marigayi rahimahullahu ta'ala shi ya tafi kan haka shi ma wannan dalili ya udu ala Allah ta'ala wa Muhammad al-Usaimin Muhammad ibn Salih al-Usaimin kuma wanda ya gaji Abdul Baz a wannan kujera ta bada fatawa ta duniya shine Muhammad ibn Salih al-Usaimin duka waɗannan sun tafi akan cewa surati ji zamiri ne ya udu ala Allah ta'ala alaihim rahmatullah rahama Allah ta tabbata a gare su to ni addalillan waɗannan malamai duk ba abu ba na ra'ayi na ba musamman abin da ya shafi aqida a kula mu karanta mu ji wastadalla ashabu hadha alqawli bima yayi an ga shafi واستدل أصحاب هذا القول بما يلي دليل الأول ظاهر النصوص السابقة والتي فيها قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته والأصل حمل اللفظ على ظاهره وذلك بإرجاع الضمير إلى الله تعالى وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند هذا الحديث وإذا ثبتت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل وسئل رحمه الله عن هذا الحديث فقال لا نفسره كما جاء الحديث قال القاضي قال القاضي أبو يعلى تعليقا على هذا الكلام فقد صرح بالقول بالأخذ بظاهره والكلام فيه في فصلين أحدهما جواز إطلاق تسمية السورة عليه سبحانه الحكم الثاني في إطلاق القول بأنه خلق آدم على صورته وأن الهاء راجعة على الرحمن وسئل الإمام أحمد أيضا عن هذا الحديث فقال نقول كما جاء الحديث wannan shine dalili na farko na ɗaya zahirun nusus sabiqa zahirin su ka ai tawili ka a canza a karanta larabcin wanda yake za su karanta zahiri wallati fiha qawluhu sallallahu alaihi wasallam nususun kuma waɗanda wanda cikinsu magana ga fito zancen shi manzon Allah inda yake khalaqallahu adama ala surati aban nasu wanda yake a gashi. ko ba haka ba ka ce misali misali mai larabci sai ka ce daraba zaidun waladahu daraba zaidun hu. koko ah, daraba koko kala. zaidu mala waladihi ko ba haka ba to duka waɗannan in ka gani hudin nan ko hidin nan ya hudu ala zaidin ko ba haka ba shi wanda aka magana kai ne to haka na khalaqallahu adama ala suratihi akan siyaki din ya hidin nan ya hudu akan khalaqallahu akan Allah ta'ala gashi nan wal aslu asali kuma idan magana ta zo hamlul lafzi ala wahiri shi asali a ɗauki lafazi a fassara shi ga zahiri ne wannan shi asali ba a tashi daga zahirin lafazi a koma zuwa a yi tawili zuwa kairun zahiri sai in zahirin ba ta yiwa sai in bai yiwuwa zai kare wata ka'ida daga cikin ka'idodin shari'a ko ku ya saba ma abin da ya tabbata ga sunna ko aya to duka waɗannan bai kare bai kare ta komai na farko dai bai saba ma abin da ya tabbata a zahirin aya a zahirin aya da sura aya da sunna sannan na biyu bai kare bai wata ka'ida daga cikin ka'idodin shari'a idan an ka zo kai ala Allah ta'ala kila fahimta ka dalili na biyu shi zai kara fassara muna wannan na cewa na cewa bai zaba ma bai saba ma aya ko wani hadisi ba shi na ce wal aslu hamlul lafzi ala zahiri asali ga larabci ko ko ga shari'a a doke lafazi akan zahirinsa wa zalika doka zahiri muka ce mu dokai zahirinsa to yana ya tabbata na bi ruju'i dhamiri ila ila Allah ta'ala na amai da dalili zuwa ga Allah shi zahiri wa qad qala al-imam Ahmad imam Ahmad da kansa rahimahullah ta'ala ya fada inda hadha al-hadith gun wannan hadisi yace wa idza sabatat sihhatu idan ingancin hadisin ya tabbata hadisi ne ya tabbata idan ingancin ya tabbata to fa ghairu mumtana fa ghairu mumtani ba abu na wanda bai yi ba babu abin da ka hana al-akhadhu bi zahiri a rike zahirin hadisi min ghairi tafsirin amma ba a fassara shi wala ta'awilin ba a tawili tafsirin shine ka faɗi kai ka ce kamar kaza ko ba haka ba idan nace na yi kama da kai sai a ce kamar yaya sai a ce ai harin mu guda ko ai bakin mu guda ko ai tsawon mu guda ko ga jarkan mu guda ko to ba a cewa haka nan ga Allah inna Allah khalaqa adama ala suratihi ba ka fassara shi ka ce wuri kaza ko ba haka ba sannan wala ta'awilin kuma ba ka ta'awil ne ka ce ba sura aka nufi wani abu aka nufi yi din nan ba Allah aka nufi wani abu can ya tuma ya fada garai a'a bila tafsirin wala ta'awilin wannan akan da amin ruha kama ja'at ko faɗe ta wada take la ta'awila wala tahrifa an gane wannan وسئل رحمه الله أن ساكي تنبيه شيء إمام أحمد عن هذا الحديث جميل وانا حديثي فقال سيدي لا سيكا بيانا سيكا يقوما لا نفسره كما جاء الحديث فسر هذا زامي كما حديث يجي هكذا مفسر شيء إن الله خلق آدم على صورته ضمير إنما بشي هكذا كم تنظر فكتشكك هذا لا نفسره كتشكك لا نفسره كما جاء الحديث in ka ci haka su ai baka ce komai ba ai duka idda guda abin duka ta ba mu fassara shi kamar da hadisi yazo mun kiya ba mu fassara shi haka nan magana haka take mu sai da kun san ko shi sa language ira da fa'ida kwarai kaskatan ka'idodin rubutu ko yawwa mun san wannan ga masu yare musamman abuna wanda ake very very important kasan ka'idodin rubutu wurin kwama wurin full stop wurin question mark wurin duk in kaɗan kaɗan canza wani abu sai ma ta lalace to saboda haka cewa za kai fa kana sai imamu ahmad an ka ce mai fassara hadisin sai ce la sai ka sa kwama sai ka ce nufassiruhu kama ja alhadisu mu bashi mu fassara shi kamar da hadisi yazo babu wani kauɗi babu wani kankajeyi babu wani cewa kaza kaza kaza kaza tunda manzo sallallahu alaihi wasallam arabiyyu na tare da shi kafa kuna su du'a arabiya babu dalilin da aka ce ba su fahimci dalilin ba imam ahmad gashi da sauran du'an sun ka gabata a wajen arbiya? su a jihadi da wajen arbiya. su an eh, manya-manyan malamai wajen arbiya. kada ka to ka dan koyi abu daga baya kana cewa wai baka gane larabcin ba ai kai gane da mirin bai zuwa gami kaza kaza illa kaza kaza wanda wani kauɗi da wani kankaje ne saboda haka na nufassiruhu kama da alhadith قال القاضي أبو يعلى تعليقا على هذا الكلام qadi abu ya ala lokacin da zo kan wannan magana ta imam ahmad yana son ya ta'aliki sai ya ce faqad sarraha bil qawli bil akhd bi muwahhil imam ahmad ya hito tarara na cewa a rike zahirin hadisi wal kalamu fihi fi faslaini to in muna son cewa da ya mu rike zahirin hadisi in muna son mu magana game da fassarar abin da ya kalini to sai mun rabata shi gida biyu ahaduhuma gidan farko fasalin farko za mu ga ashe jawazu itilaki tasmiyatu sura alaihi subhana a aqida ya halatta a ce ma Allah yana da sura a ambaci kalimar sura a jingina ga Allah ashe ya tabbata ko ba haka ba na dai kenan duk in ka fassara ta hidin surati ga Allah din sanne zan haka ya tabbata don kace ala surati adam kaga cikin kwata kwata babu ba a danganta sura ga adam sai ka kore ma Allah sura ko to ashe daga cikin fassara hadisin ga daidai to ka tabbatar da Allah yana da kalima yana da sura sura sai dai ba irin ta kowa ba mun ji wannan alfasal thani gaba ta biyu shi kuma fi itlaqu qawli bi annahu khalaqa adama ala surati kai tsaye ka faɗi magana ka ce Allah ya halicci Adama ala suratihi alha wa anna alha ha inna ala suratihi raji'atun ala rahman tana koma ga rahman sauran kamar illa dai yanzu abin da yake ina da kowa ya gane ko abin da ya rage ce ya za fassara ko shi ya rage ko eh dama shi yana na gadun mutane na duri muddin an ka ce ala surati rahman ala surati lahi ta ya za ce din ko ba haka ba a biyu a taho a hankali wasu ila al-imam Ahmad an tambayi imam Ahmad aidan an hada al-hadith game da wannan hadisi fa qala sai ce naqulu kama ta al-hadithu ba shi daidai da wancan na sama ba kaga in kace la nufassiruhu kama ta alhadithu sannan to ya zaka ce na kulu kama ta sai daidai mhm, la kan sai ka ce la nufassiruhu kama ja alhadithu shi an daidai da jumla na kulu kama ja shi an mufassir tafsirin da aka yi can ba tafsirin ka yi ta kamance shari'a ba li anna kaza saboda kaza wa law kana kaza lam yakun kaza in kana kaza to fa kaifa kaza wa aina kaza ba shi tafsiri ba tafsiri na kulu kama ja al hadith shi tafsiri nan gaba ta biyu دليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن, فإن ابن آدم خلق على سورة الرحمن فقالوا هذا نص صحيح صريح غير قابل للتعويل مكثير كند أكثر خلق الله آدم على سورته نفس ظاهر أرضية خالصة تتا هي أن يؤول إلى الله تعالى إن كانت آه, آه. ai kaza kaza udu ila al-aqrabi wal aqrabu adamu kaza kaza sai wuce to mai magana ya fassara bitai kaddara din yana guda ila al-aqrabi ko to ya saki fassara jikai to sai a ya fassara wacce ce hadisi yayi umar sai mu kuma ga hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقبح الوجه الله صلى الله عليه وسلم يقول كك مزقنا فسك آدم ku kadarta ta ku ku zagaya fuskar ko ku muna ta fa inna ibn adama khuliqa ala surati rahman ibn adam an halitta ala surati rahman to yau ar-rahman ya zaka wata shi ko ko shi na adam ko ɗaya daga cikin sunayen Adamu na as'adda ar-Rahman kaga dole dai kai saranda cewa ar-Rahman huwa Allah wallahu huwa ar-Rahman idan ko haka na kenan surati shi kan yau an fassara ma ita game da hadisin fa faqan malaman hadisi suka ce hada nashun sarihun wannan nafsi na ingantacce صريح كارا بيبقات ونقوى لنقص ونويبوا غير قابل للتعويل بيك وقدوه ونتعويل دوه تولن كيلوا كاسا دي الرحمن كاسا يشكو باب واني تدي انك ويهي متنكاهي لنا يشوى من الرحمن إنهم قريشا وكبا هكبا ولأهمية هذا الحديث ولأهمية هذا الحديث في هذا الباب وكونه فيصلا وقاطعا للنزاع في هذه المسألة فقد أثار نقاشا واسعا خاصة بين بعض العلماء المعاصرين ولأهمية هذا الحديث في هذا الباب سبب والأهمية أهمية كان من مشدة لدى أهم أهم والأهمية والأهمية هذا الحديث سبب مهما وانا حديثي dun da muka wahala wajen mu gano suratihi da mirin nan na. wani ya so ya ce almadarubi wani ya zo ya ce a adam wani ya zo ya ce yaudu ala allahi muna ya tabbuge in buga in buga to sai hadisin ga yazo ce ku dakata ala suratul rahman kada a shi da muhimmanci kwarai da gaske to duk muhimmanci wannan hadisi fi hadal babi a wannan babi wa kaunuhu da kasancewa tai faisala rabagardama shi a faisal Eh, faisalan raba gardama wa qati'an lin nizai kuma shi zai kaɗi bayayya fi hadhihi matsala ga wannan matsala ina hi ka komawa to sai zai fassara muna ita karara to don haka shi kan wanga hadisi faqad asara niqasha ya tada jayayya wasu a mai faɗi an da kan wani hadisi mai taho wanda to akan sifat ko ku akan lafazin suratul rahman an yi da da shi mai faɗi خاصة بين بعض العلماء المعاصرين مسمى كان معلمين وانا زامن مسمى المعاصرين contemporary din nan da muke ciki to su sun kai jaya sosai game da shi ba magabata ba wa fi ma yayi abin da ke tafi na bayanai tawdihun wa bayanun li hadisi to ƙara bayani na ƙara fassara na ga hadisin ga bi min at-tawassul wanda zamu lilwanta ma aka ya inganci ne ni a surutai ni a maganganu fa a yali wa fi ma yali وفيما يلي توضيح وبيان لهذا الحديث بشيء من التوسع فأقول جاء هذا الحديث من طريقين أحدهما موصول والآخر مرسل أما الموصول فهو من رواية الأعمش عن, عن حديث أبي ثابت عن عطاء بن أبي الصباح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن ابن آدم حظك إلى آخره إلى آخره وأما المثل فهو من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث بين مصحح ومضعف yace wa fi ma yali tawdihun ga karatun da aka yi ƙarin haske na shine tawdih daga wabu bayanane ko ƙarin haske na wa bayanin kuma ƙarin bayani na li hada alhadith ga wannan hadisi bi shay'in min at-tawassur tare da wani abu na dalwan ta bayani da shi fa aqul ga abin da zan faɗa ya هذا الحديث من طريقين وأن الحديث يازو تهيا بيو أحدهما موصول والآخر مرسل hanya daya ɗaya hanyar mausul ya zo ɗayan hanyar kuma an yi irsali nashi tabi'i ya yi zantin ya tuma zuwa ga yace annabi ya ce ko ba ambaci wanda ya raito ga shi tabi'in bai ambaci ga waye jiya ba to wannan shi ka hanyoyin guda biyu tsari amma mausul amma hanya mausul fa huwa min riwayat al-a'mash ita ce wanda aka rawaito daga a'amash, duk wanda suka rawaito hadisin ta wanga layin a'amash? ko ko ta ta ta wanga hadisin na Abdullah bin Umar suka zo ta a'amash? don a su imam al-Bukhari sun ce da shi su yi na kurai ma sun ce da shi su daru kutuni sun ce da shi duk da sun ce da shi ko to kwaddo ta layin a'amash? An habibin ابن أبي ثابت عن عطاء ابن أبي رباح عن عمر عن عبد عن عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله وقت جو تهني موصول سنة تاشي موصول باسو دوت مايا في الدنيا ما ما عمش من دي من فيش حبيب ابن أبو ثابت في ما إن عدم ما كان سنة كتاب التوفيه وسيري زام قارم من جنو قد أنجا رجال من وانا سنجي دا فاب ابن أبي رباح شو من فيش تشي الله بن عبد الله بن عمر لا شيء شيء عبد الله بن عمر an fahimta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tuqaddihu alwajha fa inna ibna adama khuliqa ala surati arrahman haka yanzu malam bai isa ba saboda kai kafan hadisi mun mun ji wannan ruwaya to sai mu juya baya wa amma al-mursal amma al-mursal fa huwa min riwayati sufyan as-sawri akuya shi ko duk wanda ya rawaito shi mursal ta hanyar sufyan as-sawri yanzu kai kan kanka kana iraranjin din rijal din ko ba haka ba duwan sun ka kawo ta hanyar musu duk wayanda suka rawaito wannan hadisi ta hanya mursala za su gargado daga wani daga wani daga wani su jire kan sufyan al-thawri mun san sufyan al-thawri na yana daga cikin manyan manyan gwarazan malamai na farko farko ya rasu shekara ko hijira tana da dubu eh, tana ɗari ɗaya da sittin ɗari da sittin kaga sun kusa kusa na'am ya ya riga ma imam malik da rasuwa akwai sufyan ibn uyayna akwai sufyan al-thawri to ma ga masu sun zamani guda akasari malaman su guda eh garuruwan da suka riga duka sun je dukan su ba gudun haka illa dai sufyan al-thawri shi gabaci sufyan ibn uyayna da rasuwa don wannan ya rasu 160 shi ku wannan ya rasu 180 da wani abu kaga gabata amma dai duk dabaka guda suke dabaka su sabi a suke da su ne imam malik da baka tsaniya to duk wanda ya gargada ya biyo ta hanyar sufyan al to shi sufyan al cewa yayi an habibi ibn abi sabit ko shi ma a mashi riwaya ce an habibi ibn abi sabit mun samu wannan an afa daga afa to sai dai shi sufyan al-thawri cewa da yake an afa qala qala rasulullahi yace a dawo yace manzo Allah ya ce to mun san da mu afa ibn abi rabah sai kana ni kibaru tabi'ina ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar da sauransu ko ba haka ba a lokaci ne shi a fa'a bin Abi ba babu wani wanda ya sai ba da fatawa a makarin ba shi ba saboda ni saboda yadda da shi a fagen ilimi yadda da shi a wajen karatu duk da abin da ya samu na sifofi na tawaya ko ba haka ba ah, Sun ya zan mutum na wanda yake gurguna yana da kaza yana da kaza amma dai da ya shi jajir jajirce karatu karatu mai tsafta na aqida to shi a jagora wajen ba da fatawa duk a maka wuce wasu sahabbai radiyallahu anhu hatta wasu sahabbai ana tambaye su wasu fatawai su ce ku ta inda dawo ku tambaye zai ba ku bayani to ya har dai ka sahabin manzon ya yarda da kai a matsayin kai ba sahabi ba ai ka san ku a tsayin sa to kawai abin da muke nema yanzu haɗayan hanyar mu shin da sufiyanu da amashu su ɗaya za mu auna don shi sufiyanu daga habibu daga ata'u yace annabi ya ce mun san mursali ko kuma a amashu daga habibu daga ata'u daga abdullahi bin umar sanan za mu auna wa sufiyanu a daidai sufiyanu shi ya har da ce daidai haka take ko a amashu abinda annan a matsala hadisi idan munkarin jaya da ɗaya muka ce yanzu a amashu daidai misali ko ba haka ba to sai mu ce hadisin mausulun na bai da wata matsala in dai ba cikin ruwa ruwatu rijalun adda wata matsala ba hadisi mausulun idan ko muka ce a amashi yayi kure sufyanu daidai to hadisin sufyanu mursalun yazo a da'u tabi'ina akwai bukatar ya je a ji wanda ya ji tunda a ya yayi karatu ai da tabi'a iri ne ina fata mu gane kadiyar to shi yace kana kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbahu alwajh in ka karanta a makan mabni majhulu ba a muna na fuska fa inna ibna adam khuliqa ala surati rahman saboda ibnu adam an halicce sa akan suratu rahman sura ubangiji ko a haka ba to shine waɗanda hadisai guda biyu suna aggare mu da dai sun ka zo mu da fassara madadin ce suratihi sun ka sa ar-rahman sai sun ka raba gardama to kamu a ce hadisi ya raba gardama sai in shi ko ya hau tudun nasira sai in ya tabbata ingantacce na a wajen malaman hadisi shi na ma ce wa kad ikhtalafa ahlul ilmi ma abuta ilimi, malaman ilimi. sun yi saɓani fi hadal hadith game da wannan hadisi sun kasu gida biyu baina mustahihin wa mudhaffifin tsakanin mai inganta hadisin da mai raunana hadisin su waye masu ingantawa فمما صححه إسحاق وراهويه وأحمد والحاكم وابن تيمية والذهبي وابن حجر وأما الذين ضعفوه فعلى رأسهم ابن خزيمة والمازري والألبان عليهم رحمة الله <laughs> ka a rawa hagu ya ce ce to a ji sun rikita ne ya rasa wanda zai ɗauka duka wannan kashin guda biyun sun sai a ga to lallai babu na ajiyewa ya ce fa mimman sahaha daga cikin ah, waya sun ka inganta hadisin ishaq ibn rahawai ko ishaq ibn rahoya ko ishaq ibn rahoya shine ɗaya daga cikin gwaraza na malamai imamu uh, imamu bukhari ko imam al-bukhari rahimahullah ta'ala sannan wa ahmad imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal al-shaybani al-baghdadi ahad al-arba'ati al-a'imma ko shi ma ya inganta hadisi sahibul musnad ko wal hakim imam hakim shi ya inganta hadisin musa imam al-hakim rahmatullahi alayhi wa ibn a cikin malaman aqida ibn taymiya ya shigo cikin wanda sun ka inganta hadisin wa zahabi imamu zahabi ehin shugaban malamai na masu ilmin rijali shi ma inganta hadisin wa ibn hadarin al-hafiz ibn hadarin eh wanda malamai ka cewa lam talid ummul mithlahu to sadda ibn hajar ya wuce a fannin hadisi ba a ga iya mata tayi ne ba in dai sadda ya wuce na da shi zuwa yau duk da dai irin wannan ya na waɗanda malamai kawo wani malami amma dai lalle sai a ce biri ya yi kama da mutum duk da dai bai zan mutum ba amma dai ya yi kama da mutum ko ba haka ba don lalle ibn hajar ya tafi ya dawo game da masu hadisi to duka waɗannan ya ta qabla rahawiya rahawiyi imamu ahmad ibn hanbal imamu hakim ibn taymiya imamu zahabi ibn hajar al-asqalani waɗannan gwaragen malamai sun tafi kan cewa hadisin ga ingantacce na bai da masoka an ji wannan wa amma alladhina bu'afuha amma sun karauna na hadisin fa ala ra'sihim khubayma na shugaban su wanda ya fara fituwa da illa cikin hadisin ibnu khubayma wannan ba ta faɗa muku sani yawa wal maziri imamul maziri shi ma bace illa garai sannan wal imam al albani muhammad nasiruddin al albani Muhaddisul al-asri khatimat al-huffaz ko ba haka ba shi ma ta kan cewa shi ko asbatan ce hadisin dhaif kan haka ba suna musu ba a ce Allah da sura ba a ba a samu gamsuwa ba tun da dhaifi na bai fassara shi ba har yanzu shi aka rigimar har yanzu ala ba bata fassaru ba in zai kace shi a hujjarka akan wanga hadisi to fal hadisu da'ifun ka je samu wata an gane ba to lokaci daidai bakwai da rabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu